wannan mataki aka ɗauka akan a hana irin wani mugun taɗi da ake kaga an je taɗi da an saurayi ya je taɗi sai kaga tsakanin shi da yarinyar bainal mashriqi wal magharibi tana can shi yana nan in yi magana ɗaya sai ta wajen minti biyar bata ba da ansa ba shi kenan sai ɗan kawo kyauta maiwa ma sai kanwata ta karɓa sai ya tafi amma yanzu wani irin taɗi ake yi wato hunsiyul mushkil mata mazan taɗi sai ya zauna sai ta zo ta zauna kan cinyoyin shi shi kuma sai ya sa hannayen shi sai ya sarkafo daidai nonanta ita kuma sai ta sa hannun shi hannunta sai ta sarkafo a zakarin shi haka ba suke yi haka suke yi yan mu ahlus sunna a Kaduna alhamdulillahi sai da suka yi kokarin yaƙi da wannan barnar sai ya je ya gama hurewa yarinya kunne ya gama hurewa yarinya wajibi ne musamman na mataki za a ɗauka jama'ar musulmi wannan amru bil ma'arufi ne da nahyi anil anguwa wani mataki kuka ɗauka na je na ga 'yan uwa musulmi allah ya saka musu da alheri a garin damago sai su zauna sai a yi nazari wannan yarinya budurwa tana yawo anya tana tallabar na ba za ta biyo baya ba sai a je a zauna a yi mita dan tara kuɗi sai a je a samu iyayenta to uwar ta ɗan rinka sana'a a gida mana ita yarinyar tana dan fitowa tsakanin gida da kofar gida tana sayarwa ai yafi sauki fiye da tana yawon kaga wannan koda ba hana barna bane rage ta ne wani mataki muka dauka al'amru bil ma'ruf ku duba yana daga cikin tsarin gwamnatin musulunci fa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari galibi mu kuskuren fassara da ake shine da an ce al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar an dauka wa'azi E, wa'azi wani bangare ne amma ba tsabar amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan ai akwai bayan Allah da suna kiran kansu hayatul amru bil ma'ruf in ka je kana tawafi sai ka ga suna kokarin ne raba inda maza da mata suke cudani. su ce kai dan kauce hajiya dan kauce kaɗan wannan abin da suke amru bil ma'ruf ne wa nahy anil munkar jama'a mun gane wannan da